بسم الله الرحمن الرحيم يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات وزد وبارك على رسول الله wasu TV daga dan birnin Tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau Asabar kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Da farko ba wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da Mustapha Adam. Daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau tare da Hassan Barka. Daga nan sai mu leƙa Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Shirin na ƙarshe shine Afirka a yau tare da Sunusi Inawunti. Idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madala masu sauraro ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. dakarun kare juyin halin musulunci na iran sun bayyana cewa suna sanya idanu a kan kai da komowar makiya a yankin tekun fasha kasar jamus za ta mayarwa da najeriya kayan tarihi da aka sace a lokacin mulkin mallaka an dakatar da wasannin kokowa na matasa na nahiyar asiya saboda karuwar cutar corona to yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarun. dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran sun bayyana cewa suna sanya idanu a kan kai da komowar makiya a yankin tekun fasha kwamandan dakarun kare juyin musulunci na iran na ruwa admiral ali reda tankasiri shine bayyana cewa dakarun kare juyin musuluncin da kuma sojan kasar suna sa idanu a kan duk wani motsi na makiya a cikin ruwan tekun fasha admiral tankasiri ya kuma ce duk wani jirgin ruwa da zai wuce ta tekun fasha dole ne ya bayyana kansa kamar yadda dokoki suka tanada da yake magana akan muhimmancin rawar da iran take takawa a yankin tekun na fasha da kuma macron admiral tanksiri ya ce ba ta fuskar soja ne kadai iran take taka rawa ba a cikin wannan yankin tana taka rawa ta fuskokin tattalin arziki da siyasa da kuma al'adu tekun fasha yana da matsayin wani ginshiki mai muhimmanci na cinikayya a yankin asiya da kuma nahiyar turai da kuma kai da komowar ababen sufuri na ruwa da kuma sama kamar yadda admiral tanksiri ya kara bainawa admiral tanksiri ya kuma yi ishara da cewa a halin yanzu da akwai kaso biyu cikin ɗari na dukkanin danyen man fetur din da ake da shi a duniya a cikin wannan yanki na asiya wanda yawansa ya kai ganga biliyan 730 ƙasar jamus za ta mayar da najeriya kayan tarihi da aka sace a lokacin mulkin mallaka kayan tarihin da ƙasar jamus ɗin take shirin mayarwa da ƙasar ta najeriya sun kunshi ɗaruruwan ayyukan fasaha da aka sassaƙa daga tagulla wanda aka sace daga benin a lokacin mulkin mallakar da birtaniya ta yi wa najeriya kasar jamus ta bakin ministanta na harkokin waje haiko mas ta bayyana jin daɗinta a kan yarjejeniyar da aka cimmawa da gwamnatin najeriya kan yadda za a mayar da kayan tarihin ita kuwa ministar al'adu ta kasar jamus ɗin monica guterres ta bayyana cewa shirin mayar da kayan al'adun na tagullar benin wani gagarumin mataki na jamus ta ɗauka domin goge tarihin da take da shi mara kyau na mulkin mallaka Guterres ta ƙara da cewa mana ƙoƙarin fuskantar tarihinmu ne da kuma yin abin da ya dace masarautar benin da take a yammacin najeriya ta shahara a duniya da kayayyakin tarihi waɗanda aka sace a lokacin mulkin mallaka sannan kuma aka sayar da su a cikin ƙasashen turai mabambanta To kuna tare da radio biyoci Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Kasar Kenya ta tsayar da ranar rufe sansanin 'yan gudun hijira mafi girma. Gwamnatin kasar ta Kenya ta sanar da cewa a ranar 30 ga watan Yuni za a rufe sansanin 'yan gudun hijira na Dadaab wanda a baya ya ɗauki bakuncin dubun dubatar 'yan hijira daga ƙasashe daban-daban da suka yi fama da yaƙi. sanarwar ta biyo bayan wata ganawa ce dai da aka yi a tsakanin shugaban ƙasar ta kenya uhuru kenyatta da babban kwamishinan 'yan gudun hijira da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya filippo grandi mafi yawancin mutanen da sansanin 'yan gudun hijirar da ya karɓi bakuncinsu sun fito ne daga ƙasashen somalia da kudancin sudan bangarorin biyu za su yi aiki tare domin shata hanyar rufe sansanin da kuma ayyana makomar waɗanda suka saura a cikinsa an dakatar da wasannin kokowa na matasa a yankin asiya saboda ƙara dawowar cutar corona yaɗuwar cutar corona a ƙasar india da wasu ƙasashen nahiyar asiyar ne ya sa aka dakatar da wasannin kokowar na nahiyar asiya hukumar take kula da wasannin kokowa ta duniya ce ta sanar da cewa an dakatar da wasannin na asiya da aka yanke cewa za a yi a birnin new delhi na kasar india sanarwar ta kunshi cewa kwamitin zartarwa na hukumar wasannin kokowa ta duniya ya ɗauki wannan matakin ne da bisa la'akari da yanayin da aka shiga a ƙasar india a wannan lokaci da kuma wasu ƙasashe. kasar indiya dai tana cikin yanayi mai tsanani a fagen cutar corona inda dubban mutane suke mutuwa a kowace rana yayin da wasu dubun dubata suke kamuwa da cutar to ƙarshen labarin duniyar kenan madala yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau tare da san barka duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar tamu. To shirin yau zai yada zango a Amurka inda kotun kasar ta samu dan sandan nan Derek Chauvin da laifin kashe George Floyd wanda shine karo na farko da aka samu wani ɗan sanda fara fata da laifin kashe bakar fata a tarihin ƙasar to da fatan za a kasance da mu a cikin shirin to A Amurka a cikin makon nan mai shirin karewa ne wata kotu da ke birnin Minneapolis ta samu Derek Chauvin da laifin kashe bakar fatar nan George Floyd a shari'ar da aka yi masa sakamakon danne masa wuya da gwiwa na dogon lokaci. Hukuncin wanda shine irinsa na farko ya gamu da farin ciki a sassan kasar. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun kwashe sa'o'i sha ɗaya suna tafka muhawara a tsakanin su kafin cimma matsayar cewar Chauvin ya aikata laifuka guda uku da aka tuhume shi a kai da suka hada da kisan kai ba tare da niyya ba da kuma makure George Floyd har sai da ya daina numfashi. Wannan hukuncin ya samu yabo daga mutanen da suka taru a harabar kotun da kuma wasu a sassan Amurka yayin da wasu suka zu da hawaye saboda farin ciki kan yadda shari'ar ta kaya. Yayin tsokaci kan hukuncin fitaccen mai fafatukar kare 'yancin bakar fata a Amurka Al Sharpton ya ce wannan ne karo na farko da aka samu wani dan sanda farar fata da laifin kashe bakar fata a tarihin ƙasar yayin da ɗan uwan floyd rodney ya ce bakaken fata sun daɗe suna fuskantar rashin adalci a amurka a nasa ɓangare shugaban ƙasar joe biden ya kira iyalan george floyd ta waya inda ya bayyana farin cikinsa da hukuncin wanda ya ce zai buɗe kofar tabbatar da adalci a amurka an samu tsohon jami'in ɗan sandan ne dirk chauvin da laifi a tuhume-tuhume biyu da ake yi masa akan kisan gilla da kuma kisa ba da gangan ba dangane da mutuwar George Floyd bakar fatar ba Amurke sakamakon mai tariki da kotun da ke Minneapolis ya zo ne bayan shari'ar makonni uku da aka gani a matsayin wani zakaran gwajin dafi kan yadda 'yan sanda suke aiki kuma muhimmin lokaci ne a dangantakar da ke tsakanin bakar fata da kuma farar fata a Amurka. mutuwar george floyd da yi ta haifar da barkewar tarzoma a biranen amurka da dama da kuma zanga-zanga a wasu kasashen duniya a yanzu tsohon jami'in dan sandan zai kasance a hannun 'yan sanda har zuwa lokacin da za a yanke masa hukuncin ɗauri a gidan kaso wanda ake ganin zai kai shekara arba'in a gidan yare su ma sauran jami'an 'yan sanda uku da ke tare da derek chauvin lokacin da lamarin ya faru za a yi shari'ar su a cikin wannan shekarar mutuwar george floyd bakar fata mai shekaru 48 bayan da derek chauvin ya makure shi lokacin da aka cafke shi a minneapolis cikin watan mayun shekarar 2020 da ta gabata ta girgiza duniya tare da haifar da gagarumar zanga-zanga a faɗin duniya game da cin zalin da 'yan sanda ke yi musamman ga baƙaƙen fata shari'ar mr chauvin da aka shafe makonni uku ana yi kan aikata laifin kisan kai ta saurari bahasin shaidu 45 tare da share sa'o'i ana kallon bidiyon da ganau suka ɗauka akan abin da ya faru darnela wacce shekarunta bakwai lokacin da aka kashe mr floyd ta naɗi faifan bidiyon da ya karaɗe shafukan share zumunta a faɗin duniya ta shaidawa masu taimakawa alkalin cewa akwai daren da ta kasa barci tana neman afuwar george floyd saboda rashin yin wani abu da kuma rashin ceton rayuwarsa babban jami'in rundunar 'yan sandan na minneapolis eh, aran dondo ɗaya daga cikin manyan shaidu masu gabatar da ƙara ne kuma ya kori mr chauvin kwana guda bayan afkuwar lamarin ya shirya wa zaman kotun cewa ya kamata a ce jami'in ɗan sandan ya dakata da amfani da ƙarfi akan wuyan mr floyd a lokacin da ya lura ya daina kokowa. musabbabin mutuwar mr floyd wani muhimmin abu ne a wannan shari'ar yayin da masu gabatar da kara suka tsaya a kan cewa ya mutu ne a sakamakon rashin shakar iska yayin da kuma lauyi masu kare wanda ake tuhuma suke nuna cewa mr floyd ya mutu ne saboda magungunan kashe zafin ciwo da ya saba sha mutuwar floyd ta haddasa zanga-zangar adawa da wariyar fata wanda kungiyar da ke fafatukar kare hakkin Baƙar fata ta jagoranta da taken ta Black Lives Matter hakan ya haifar da zazzafar muhawara da tunasar da tarihin Amurka a duniya kan bautar da bayi da raba iyalai. Dukkanin 'yan sanda hudu da ake zargi da hannu a kisan Mr. Floyd an kore su daga aiki tare da hagargame su a can baya dai an samu rikice-rikice a faɗin Amurka sakamakon kisan na George Floyd. Masu sharhi da dama dai ina ganin tarzomar da ta ɓarke bayan kisan na George Floyd ta yi tasiri sosai amma wai ba hakan zai kawo ƙarshen kisa da walakancin da ake wa bakaken fata a amurka ba ko a bayan kisan na George Floyd an kashe bakaken fata da dama hatta ma a lokacin da ake shari'ar ta dan sandan Derek wanda aka yi tsammanin ko hakan zai zamo darasi ga jami'an 'yan sandan na amurka alkaluma sun nuna adadin yadda 'yan sanda suka harbe bakar fata akwai kuma yiwuwar a rinka kashe su idan aka kwatanta da yawan da suke da shi a amurka duk da cewa a shekarar 2019 bakar fata su ne kashi 14 cikin 100 na yawan 'yan amurka su ke da kashi 23 cikin 100 na sama da mutum dubu da aka kashe a amurka kuma wannan adadin yana nan yadda yake tun shekarar 2017 sai dai yawan farar fatar da ake kashewa ya ragu baya ga haka ana yawan kama bakar fata fiye da farar fata ko da kuwa laifukan da suka aikata iri ɗaya ne misali wani bincike da ƙungiyar american civil liberties ta yi ya nuna cewa akwai yiwuwar kama bakar fata da kusan ninki 3.7 kan batun tabar wiwi idan aka kwatanta da farar fata duk da yawan yadda suke amfani da tabar wuyan duk kusan ɗaya ne haka ma an fi kai bakar fata fursuna sannan ana kai bakar fata gidan fursuna da kusan ninki biyar idan aka kwatanta da farar fata a shekarar 2018 bakar fata ne ke da kashi 13 cikin ɗari a yau mutanen da ke amurka amma kuma hakan suke da kusan kashi uku na yawan 'yan fursunan a ƙasar farar fata ke da kashi 30 cikin ɗari na yawan fursunoni a amurka duk da cewa suke da kashi 60 cikin 100 na yawan mutane a amurka wannan na nufin a cikin duk bakar fata dubu dari akan samu dubu da ake kaiwa gidan fursuna idan aka kwatanta da na farar fata da ake samu 'yan fursuna 200 cikin dubu dari. faruwar al'amarin da fitowar hotunan bidiyo sun sake fallasa da ciwon da mutane da dama ke rike da shi tsawon lokaci kan nuna wariya da bambanci a amurka ga wasu mutane da dama fusatar da aka yi kan mutuwar george floyd ta fito da yawan shekarun da aka kwashe ana nuna kyama da wariya kan lamuran cigaban rayuwar baka fata wannan yanayi ya ballo zanga-zangar da har yanzu ba a daina ba a biranen amurka da sauran kasashe na ƙetare jami'an 'yan sanda da gwamnatoci da kuma 'yan kasuwa sun nuna buƙatar kawo sauye-sauye kan wariya da nuna bambanci wanda hakan ne yan giza bore an sake waiwaye kan kayayyakin tarihi da ke da alaƙa da bautar da bakar fata a amurka da sauran ƙasashe an tumɓuke wasu ko lalata su wasu kuma mahukunta ko cibiyoyi sun umarci a cire su mutuwar Mustapha Prodi ta asasa kafa kungiyar kare hakkin bakar fata ta black lives matter wacce ta koka a sassan duniya baki daya cikin kankanin lokaci to masu saurare da kuma wannan ne zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wani jikon idan allah ya sake haɗa mu yanzu a madadin kowa da kowa ne hassan barka ke cewa a huta lafiya.

yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa barkan ku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum biyu a shafasa gidan radiyon hausa na iran mai albarka na ku mu shanu principal na csp benam zander niger na farko ina gaida hassan barka manajan shirin ra'ayin masu sauraro ina gaida iso madattai eh, letoro bakin opital miji mai daidaita na aguwa ina gaida amadu dumburin gamba ina gaida alhaji iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida dan uwana na zumbu mu kadori digaga da yake ni babarbare ne kadori digaga ina gaida shi su wacce kal da sauransu kwa marmartuwa duka ina gaishe su ina gaida mamman sani fadar bege ma'aikacin gidan radiyo da telebijin gaskiya a nan zama garin Nijar. To da fatan kowa yana lahiya a sha ruwa lahiya Allah karba mana ibadan mu assalamu alaikum. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Muhammad Adam wanda aka fi sani da Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram yau zan mika sakonnin gaishe-gaishe ne ga yan uwa da amina arziki eh kamar irin su eh, ahmad yarima da ke a garin jos din najeriya akwai iliya mai shayi da kanti a garkin daura sannan idan na dawo nan da magaram akwai sunusu madattai akwai isu madattai sannan a birnin agadas akwai eh, alkasim da ke a birnin agadas shi ma ina fatan yana cikin kushin lafiya sannan idan na dawo nan kasuwar kwalliya akwai makoci na isiya kofur mai shafshaf akwai sani amburgo mai gyaran salula akwai abdurrahman mai gyaran salula sannan akwai malam warsu shugaba na yan kwakwatawa da ke anan kasuwar kwalliya daga ƙarshe da kai kanka mai shirya shirin wato hassan barka sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram assalamu alaikum biyu wacce radio ta harar mai musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a yi gaishe kashe yan uwa ga amana arziki da farko dai ina gaida yahaya danno zare. akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake garin gumal akwai akwai shugaba audu ne lomi abokan rani wanda yake kano akwai alasan dan kaka mai banta wanda yake garin kano akwai shugaba Gobi yaci mai katako a nan rijiyar lemu ba zan manta da alhaji Amusu mai kusa wanda yake garin daura akwai shugaba abdulrashid mai shayi wanda yake garin daura akwai mamman dan mamman nigerian police wanda yake nan garin kaduna akwai shugaba alhaji musa galo mai rediyo da koja wanda yake nan kaduna ba manta da shugaba malam malam mai zanen hula wanda yake garin gwalalo ba zan manta da bulama mamman da su wanda yake nan jifa ma dan allah mana abuwa wanda bai ji sunan shi ba gaba za mu tara insha allah ta lafiya ma'aikatan rediyon wannan suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ku ta lafiya assalamu alaikum biyar muryar bure musulunci ta iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama in yi gaishe gaishe uwa da abokan arziki na farko ina gaida shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai alaran matsatsawa na shanya mai dabino maɗattai da makaram ina gaida kinunu sani nusari akwai umar babban ya sabon gida akwai kaduwar diga dan fulani wari shehu kacalla kaisa ana yin zikiri akwai ibrahim iran madaki ina gaida aliya ya jafar inguru ina gaida ilyas yakubu diga ita gado akwai ibrahim dan fulani yayar mai arsenal wanda yake jihar bauchi yana gaida ma'an nasir mai taujin barkono ta akwai yahiya sani ta mai ina gaida arzak dan daura wanda yake garin gwati akwai shugaba na kira da saurare majar idris lolo dungas ina gaida daunin da magaran gaida na kwami fati bakin ofital majin soja mai adidi ta sau akwai letoro mai isa bakin ofital da magaran ina gaida sanushi maɗattai da magaran akwai dan magaji akwai ibrahim mala akwai sazali mai fati ne bakin tsamiyar polis da magaran ina gaida maji dogo akwai asha bashir malam amadu madattai ina gaida lurano madattai akwai baba walkon madattai ina gaida kanu rasta akwai makidiji akwai hakil sula da dukkan masu sauraron wannan shirin daga karshe ina gaida yan bugar madattai baki ina gode biyu mai magana isu ne madattai da magana magaram jamhuriyar ne na kira ku daga nan birni mai assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga ga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ina son ku bani dama miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Hassan Barka mai gabatar da shirin akwai Ibrahim nan ya yare mai Arsenal, Ilyasu Yakubu Digawa Itas Gadau, Iliyasu M Gulawa, Wari Malam Bare Bare zuwa Nijar, akwai Yahaya Danna Azare Isa Jikan mai saje Mutaka MTK Shawun Takai Yawali Sani kai, Baban Gida Buba Fajewa Shefa da Murijau Ado Salati Goma ga jau akwai Malakawa Shatima wa Shaka Laliko ta Yalwa Kafin Musa Ibrahim Musa Wada Bariki Ladi Ibrahim SD Kuspa Zaria Ibrahim Salisu Sudan Kaduna Ibrahim Iromo da Awoyi mai Arsenal yayari da dukkan masu wannan gida rediyo mai gaishe ku Kadora Diga Gadan Fulani Wurdi daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. rediyo iran da farko kuna tare da mai sauraron ku ilyas firezi ra'ayin a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mu ta bayyana ra'ayoyinmu da sada zumunci ga yan uwa in isar da sakon gaisuwa ta ga yan uwa baki ɗaya musamman jagora wannan shiri hassan barka da kai da iyalanka baki daya ina gaida ku da sauran ma'aikatan rediyo iran duka ina shinshina muku ba zan manta da malaman namu baki daya na fadin jihar agadas musamman malamin nawa malam hassan mudir na zafatul islam ina jinjina mishi a madadin shi kaf malumman da shekannan da suke aga da su duka ina gaida su eh ba zan manta da ita bis prezi in mu arrahmat ra'ayin zuci ina jinjina mata daga nan ha bayan a gadas Eh, ba zan manta da shi shi ta tayar shi ma a nan bayan jandarmeri ina jinjina mishi kwansayin namu ne akwai garan furar in namu musa mai madara daga nan har unguwar sabon gari agadas akwai sala babban yaro akwai alkasim unguwar amari wata ina gaida shi akwai mamman yakuba a washe kaduna jaga tahir yan tahir miji soja ina gaida shi ilyas mai burodi da shayi garkin daura mamman yakuba a washe isa musa radio iran ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ma'aikatan gidan rediyo boh ina muku fata alkhairi da fatan an waye gari lafiya sabon gaisuwa ta ne ina gaida kinu musani Sare, yahaya danno azare ibrahim ds kusfa zaria musa hadirin asuba da magaram iliya mai kanti da shayi garkin daura najeriya su madattai da dukkan ma'aikatan gidan rediyo boh hausa hassan barka da duk sauran da fatan kowa yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi suna na rabi rabiu idris a magaram zandaya To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. Madala masu sauraron su kuma sai shirin muleka Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin muna Muleka Iran. Shirin ne da ke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren yawon shakatawa da na addini masu da tarihi da ke nan ƙasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga 'yan kasashen waje masu son zuwa yawon shakatawa domin kashe kwarkwatar ido a nan ƙasar Iran. Da fatan masu wariya suka tare da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da manta a bisa faifai. Allah yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin a yau shirin namu zai kawo muku tarihin wasu muhimman wurare ne da ke da ɗan tarihi a nan iran kuma ake zuwa wajen domin kashe kwarkwatar ido a yau za mu a garin mangare cibiyar yawon buɗe ido ta ƙasar iran da ke birnin kuzistan ƙauyen shakatawa na mangare ƙauye ne da ke yankin da ke da tsaunuka kuma yana da wurare masu kyau na ɗabi'a da ke jin hankula kuma yana da bishiyoyi daban-daban kamar ruman inabi ɓaure da dai sauransu lambun ruman na mangare yana ɗaya daga cikin hanyar samun kudaden shiga na al'ummar wannan ƙauyen duk shekara a ƙauyen mangare bisa la'akari da yawan lambun ruman da suke da shi iyalai suna yin bikin baje kolin ruman da sauran 'ya'yan itatuwa da suke da shi irin yanayin ruwa da iska da lambun da lambuna daban-daban da dabbobi da muhalli mai kyau ya sa aka mayar da wannan yanki ya koma cibiyar yawon bude ido da ke yankin guzistan to yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ƙoramar abbas abad da ke garin bishar kyakkyawar ƙoramar abbas abad da ke garin bishar tana daga cikin muhimman wurare masu jan hankali na yawon shakatawa da ke lardin manzandaran a nan kasar iran a gefen wannan koramar akwai lambuna guda goma masu girman hekta 140 tara daga cikin waɗannan lambuna an yi rijistar sunayensu a hukumar unesco ta kula da ababen tarihi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya kuma tara daga cikin muhimman lambuna da suke kan tudu ba a cikin sahara ba kuma an gina waɗannan wuraren tarihi ne bisa umarnin sarki abbas sarkin farko a daular safawiya a nan kasar iran a tsakanin shekara ta dubu ta shekara 120 zuwa shekara ta 121 hijira kamariya kuma ya kunshi korama fada lambu wajen wanka da dai sauransu. wannan kenan game da waɗannan wuraren shakatawa guda biyu masu daɗan tarihi da suke ɗaukar hankali a nan ƙasar iran kuma kada sha'afa wannan shiri fa yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba za mu kawo muku wani sabon wuri mai ɗaukar hankali a nan ƙasar iran wato lambun fadar akbariya mai ɗaukar hankali mai dan tarihi da ke birnin Birjan a lardin Khurasan ta kudu. Irin yadda aka tsara yanayin ginin lambu da fadar akbariya ya sa masu yawan shakatawa na kasashen waje suke ɗauki zuwa wannan wuri domin kashe kwarkwatar ido. Tsarin gini na musamman da aka yi a fadar akbariya yana ɗaya daga cikin tsarin gini na musamman a duniya domin an yi amfani da salon tsarin gini na turkawa da kuma wani bangare na salon ginin mutanen rasha da kuma salo na irin gini na musulunci wanda su ne suka hadu suka ba da yanayin tsarin gini mai kyau ga wannan fadar mai cike da tarihi yanayin yadda aka yi tulluwar fadar da babban falo da aka ƙawata shi da madubi na daga cikin kyawawan abubuwa da suka ƙawata fadar akbariya wannan fadar da wani bangare aka mayar da shi wajen adana kayan tarihi ya hada da bangaren adana kayan gargajiya da kuma batun mutumi da kuma bangaren kayan tarihi na namun daji kuma an gina matar akbariya ne a zamanin daular kajarawa a wani zama da hukumar kula da al'adu da tarihi na majalisar ɗinkin duniya unesco ta yi a shekara ta 2011 ta sanya wannan wuri a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya har ila yau a shekara ta 1999 ne aka sanya lambu da fadar akbariya cikin jerin ababen tarihi da ake girmamawa na ƙasa a nan ƙasar iran to ma saurare ga shi mun kwaro bayani amma lokaci ya riske mu ya zama wajibi in jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke wani sabon shirin inda za mu kawo muku wani bayani game da irin ci gaban da kasar iran ta samu a bangaren yawon shakatawa da hakan ya sanya ta a cikin na gaba-gaba a duniya a wannan bangaren amma adadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ko ji shi kamar haka ni madugun shirin nake cewa ku kasance tare da mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng domin jin wasu da shirye-shiryen da muke dauke da su da ma wannan shiri da muka gabatar muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato. madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato afirka a yau tare da sunusi a wunti. Africa. a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun yadda matsin lamba ya tilasta wa shugaban kasar Somaliya janyewa daga kan aniyarsa ta ƙara wa'adin mulkinsa da na 'yan majalisun wakilan ƙasar. da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya yi kira kan komawa kan teburin tattaunawa da gudanar da zabuka a kasar bayan da kasar ta shiga cikin mafi munin dambarwar siyasa da tarzoma sakamakon matakin da ya ɗauka na ƙara wa'adin mulkin sa da na 'yan majalisun wakilan kasar matsin lamba a cikin gida da wajen kasar somaliya ya sanya shugaba muhammad abdullahi farmajo janyewa daga matsayinsa na ƙara wa'adin mulkin sa da ya ƙare tun a watan fabrairu mu saboda wasu matsaloli da suka sanya ba zai yiwu a gudanar da zabuka a ƙasar ba kamar yadda aka tsara a halin yanzu haka shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya jaddada yin kira kan gudanar da zaman tattaunawa tsakanin 'yan siyasa domin tsara sabon lokacin gudanar da zabuka a ƙasar domin gujewa rikicin siyasa a ƙasar wacce ta yi ƙaurin suna a fagen tashe-tashen hankula tsawon shekaru a jawabin da ya gabatar a ranar larabar da ta gabata 28 ga watan afrilu shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya bayyana cewa gwamnatin tarayyar somaliya ta yi imanin cewa zaman tattaunawa shine hanyar da zai kai ga warware sabanin da ya kunno kai a kasar tare da cimma matsaya da za ta haɗa kan al'ummar ƙasa kuma gwamnatin tarayya a shirye take ta shirya ingantattun zaɓuka a lokacin da suka dace a duk faɗin ƙasar sakamakon haka ya janye matsayinsa na ƙarin wa'adin mulkin sa da na 'yan majalisun wakilan ƙasar musamman ganin irin halin da ƙasar ta shiga na rarrabuwan kai da tarzoma hakanan shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya bayyana shirin sa na gabatar da jawabi a gaban majalisar wakilan ƙasar domin samun amincewar su kan sabon lokacin da za a gudanar da zabuka a ƙasar tare da kwadaitar da jami'an tsaron ƙasar kan ɗaukan matakan samar da haɗin kai a tsakaninsu domin dawo da zaman lafiya lafiya da tsaro a birnin Magadishu fadar mulkin kasar gami da kira ga jama'a kan ba da haɗin kai ga jami'an tsaro domin zaman lafiya da kiyaye doka da oda. tun a ranar 12 ga watan afrilu ne shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin kudurin da 'yan majalisar wakilan kasar suka kada kuri'ar amincewa da shi kan karin wa'adin mulkin sa da na 'yan majalisar na tsawon shekaru biyu masu zuwa bayan da wa'adinsu ya kare tun a watan fabrairun wannan shekara amma majalisar dattijan kasar ta nuna rashin amincewarta da shirin lamarin da ya janyo bullar rikici a kasar musamman rabuwan kai tsakanin manyan manyan jami'an tsaron kasar sojoji da 'yan sanda inda wasu bangare suka goyi bayan gwamnati yayin da wasu kuma suka goyi bayan 'yan adawa kuma kowane bangare ya girke rundunarsa a birnin magadishu fadar mulkin kasar tawagar majalisar ɗinkin duniya a somaliya ta nuna tsananin damuwarta kan yadda aka samu rabuwan kai a tsakanin jami'an tsaron ƙasar ta somaliya don haka ta fitar da bayanin cewa yin amfani da jami'an tsaron ƙasar wajen kare manufofin siyasa abu ne da ba za a taɓa aminta da shi ba tun bayan da shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin ƙudurin neman ƙarin wa'adin shugabancinsa da na 'yan majalisun ƙasar shugaban majalisar dattawan ƙasar ta somaliya ya yi furuci da cewa matakin da majalisar wakilan somaliya ta ɗauka na goyon bayan ƙarin wa'adin shugabanci a ƙasar ya saba doka kuma ba a gabatar da daftarin ƙudurin ga majalisar dattijan ƙasar ba lamarin da ya saba wa tsarin tabbatar da sabuwar doka a ƙasar shugaban majalisar dattijan ya ƙara da cewa matakin bangare guda da majalisar wakilan ƙasar somaliya ta ɗauka na amincewa da ƙarawa kanta lokacin shugabanci zai iya janyo matsalar taɓarɓarewar tsaro a kasar da barazana a bangarori da ba a taba tsammani ba kamar yadda matakin zai kara janyo matsalar dambaruwar siyasa kan batun zabukan kasar sakamakon yin hawan kawara ga dokokin kasa sakamakon haka shugaban majalisar dattijan somaliya ya jaddada yin kira ga shugaban kasar muhammad abdullahi farmajo da 'yan majalisun wakilan kasar da wa'adin shugabancin su ya kare da su ɗauki matakin hanzarta komawa kan teburin tattaunawa da sauran bangarorin kasar domin cimma matsaya mai daurewa da za ta samu amincewar 'yan ƙasa. Baruwar siyasa da ta fara kunno kai a kasar somaliya tun kafin gudanar da zaman majalisar wakilan somaliya domin kada kuri'ar amincewa da daftarin kudirin neman karin wa'adin shugabancin shugaban kasa da na 'yan majalisun kasar ita ce matakin da shugaban rundunar 'yan sandan birnin mogadishu fadar mulkin kasar sadiq umar hassan ya dauka na tura rundunar 'yan sanda zuwa majalisar wakilan kasar domin hana gudanar da zaman yana mai bayyana cewa rundunar 'yan sanda tana da haƙƙin da ya rataya a wuyarta ta na tabbatar da doka da zaman lafiya a Magadishu saboda zaman majalisar zai wurga a kasar cikin rudu da rikici. Shugaban 'yan sandan birnin na Magadishu ya bayyana cewa dole ne kafin zaman majalisar wakilan a samu fahimtar juna a fagen siyasar kasar tare da aikewa da sakon wasiƙa ga Firaministan Somalia Muhammad Hussein Robrable da a ciki ya kwadaitar da shi kan muhimmancin samun haɗin kan ƙasa da nisantar duk wani abin da zai haifar da rarraba da kunna wutar rikicin siyasa. siyasa bayan wannan mataki kwatsam sai ga umarni daga shugaban rundunar 'yan sandan somaliya general abdi hassan muhammad Hijjar, yana sanar da tsige sadiq umar hassan daga kan mukaminsa na shugaban rundunar 'yan sandan birnin magadishu tare da mai gurbinsa da farhan muhammad adam wannan mataki da mahukuntan somaliya suka ɗauka ya janyo rabuwar kai a tsakanin jami'an tsaron ƙasar lamarin da ya sanya wasu daga cikin rundunar sojin somaliya da 'yan sandan ƙasar suka shiga cikin sahun 'yan adawa kuma ganin yadda bangarorin biyu suka ja daga wasu jama'a suka fara kauracewa mahallinsu a birnin magadishu fadar mulkin kasar domin tsoron kada gumurzu ya ritsa da su inda a ranar lahadin da ta gabata 'yan adawa suka fara gudanar da zanga-zangar yin kira ga shugaba muhammad abdullahi farmajo kan yi murabus daga kan mukaminsa na shugabancin kasar lamarin da ya rikide zuwa musayar wuta tsakanin magoya bayan gwamnatin farmajo da 'yan adawa a yankin yankin sanka'u da ke arewacin birnin magadishu kamar yadda aka samu bullar wata musayar wuta a yankin marinaya da ke makwabtaka da wurin a nashi bangaren tsohon shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud daga bangaren yan adawa ya zargi magoya bayan gwamnatin farmajo da kaddamar da hari kan gidansa da ke birnin magadishu inda majiyar gwamnatin somaliya ta musanta zargin da cewa sojojin gwamnati suna kare kansu ne daga hare-haren da sojojin haya da aka jibge a birnin Magadishu suke kaddamarwa kan wurare daban-daban. Rundunar 'yan sandan gwamnati ta sanar da mutuwar mutane uku a birnin na Magadishu, biyu daga cikinsu 'yan sanda, ɗaya kuma daga cikin 'yan daba daga bangaren 'yan adawa a gumurzun ranar Litinin da ta gabata. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da bayani kan abin da ke faruwa a Somalia inda ya bayyana tsananin rashin jin daɗinsa dangane da ba ta kashin da ya kunno kai a ƙasar. tare da yin kira ga bangarorin al'ummar kasar kan hanzarta komawa kan teburin tattaunawa domin kubutar da somaliya daga mummunan kangin da ta kama hanya tun a ranar juma'a da ta gabata kungiyar tarayyar afirka ta yi tir da karin wa'adin da shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya yi wa kansa da 'yan majalisun wakilan kasar kamar yadda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kira ga dukkanin bangarorin da suke rikici da juna a somaliya kan yin watsi da tashe-tashen hankula domin komawa kan teburin zaman tattaunawa cikin gaggawa ba tare da gindaya wani sharaɗi ba a nata bangaren kasar amurka da ta kasance cikin kawai bayan somaliya na gaba-gaba ta gwada rashin jin daɗin ta kan matakin ƙara wa'adin mulki a ƙasar sakamakon haka ministan harkokin wajen ƙasar ta amurka anthony blinken a makon da ya gabata ya fitar da bayani da a ciki ke bayyana cewa ƙara wa'adin shugabanci lamari ne da zai haifar da rabuwan kai mai tsanani a gwamnatin tarayyar somaliya da kawo cikas a ƙoƙarin da ake yi na aiwatar da gyara a harkokin siyasar ƙasar da hakan yake matsayin sahun gaba a ƙasar da kuma kuma wajen kawayenta da sauran kasashen duniya kuma matakin ƙarin wa'adin zai zame matsala da za ta janyo kawar da hankali kan muhimmancin da aka baiwa yaƙi da 'yan ta'addan ƙungiyar al-shabab mai alaƙa da ƙungiyar al-ƙa'ida har ila yau anthony blinken ya yi gargaɗin cewa wannan sabuwar doka ta ƙara wa'adin shugabanci za ta tilasta wa gwamnatin amurka sake yin nazari a alaƙarta ta musamman da gwamnatin Samaliya, da kuma ɗaukan duk matakan matakan da suka dace kanta ciki har da sanya takunkumi da hana jami'an somaliya izinin shiga cikin kasar amurka saboda matakin da suka ɗauka na neman rusa matakan zaman lafiya da tsaro a kasar ta somaliya a bayanin da kungiyar tarayyar turai ta fitar kan matakin shugaba muhammad abdullahi farmajo na karin wa'adin mulkin sa da na 'yan majalisar wakilan kasar a ta bakin babban jami'i mai kula da siyasar harkokin wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya bayyana cewar wannan mataki da shugaban kasar somaliya da 'yan majalisun wakilan kasar suka ɗauka zai iya janyo rabuwan kai a kasar tare da janyo jinkiri a ci gaban somaliya gami da haifar da matsananciyar barazana ga ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da sulhu a kasar da makwabtanta masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madalla masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga mushtaba adam ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu kwamandan dakarun kare juyin musulunci na iran na ruwa admiral ali reda tankasiri shine bayyana cewa dakarun kare juyin musuluncin da kuma sojan kasar suna sa idanu akan duk wani motsi na makiya a cikin ruwan tekun fasha admiral tankasiri ya kuma ce duk wani jirgin ruwa da zai wuce ta tekun fasha dole ne ya bayyana kansa kamar yadda dokoki suka tanada da yake magana akan muhimmancin rawar da iran take takawa a yankin tekun na fasha da kuma macron admiral tanksiri ya ce ba ta fuskar soja ne kadai iran take taka rawa ba a cikin wannan yankin tana taka rawa ta fuskokin tattalin arziki da siyasa da kuma al'adu tekun fasha yana da matsayin wani ginshiki mai muhimmanci na cinikayya a yankin asiya da kuma nahiyar turai da kuma kai da komowar ababen sufuri na ruwa da kuma sama kamar yadda admiral tanksiri ya kara bainawa admiral tanksiri ya kuma yi ishara da cewa a halin yanzu da akwai kaso sittin da biyu cikin ɗari na dukkanin ɗanyen man fetur ɗin da ake da shi a duniya a cikin wannan yanki na asiya wanda yawansa ya kai ganga biliyan 730 ƙasar jamus za ta mayar da najeriya kayan tarihi da aka sace a lokacin mulkin mallaka kayan tarihin da ƙasar jamus ɗin take shirin mayarwa da ƙasar ta najeriya sun kunshi ɗaruruwan ayyukan fasaha da aka sassaƙa daga tagulla wanda aka sace daga benin a lokacin mulkin mallakar da birtaniya ta yi wa najeriya kasar jamus ta bakin ministanta na harkokin waje haiko mas ta bayyana jin daɗinta a kan yarjejeniyar da aka cimmawa da gwamnatin najeriya a kan yadda za a mayar da kayan tarihin ita kuwa ministar al'adu ta kasar jamus ɗin monica guterres ta bayyana cewa shirin mayar da kayan al'adun na tagullar benin wani gagarumin mataki na jamus ta ɗauka domin goge tarihin da take da shi mara kyau na mulkin mallaka Guterres ta kara da cewa mana ƙoƙarin fuskantar tarihinmu ne da kuma yin abin da ya dace masarautar benin da take a yammacin najeriya ta shahara a duniya da kayayyakin tarihi waɗanda aka sace a lokacin mulkin mallaka sannan kuma aka sayar da su a cikin ƙasashen turai mabambanta To kuna ta da radio biyoci Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Kasar Kenya ta tsayar da ranar rufe sansanin 'yan gudun hijira mafi girma. Gwamnatin kasar ta Kenya ta sanar da cewa a ranar 30 ga watan Yuni za a rufe sansanin 'yan gudun hijira na Dadaab wanda a baya ya ɗauki bakuncin dubun dubatar 'yan hijira daga ƙasashe daban-daban da suka yi fama da yaƙi. sanarwar ta biyo bayan wata ganawa ce dai da aka yi a tsakanin shugaban kasar ta kenya uhuru kenyatta da babban kwamishinan 'yan gudun hijira da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya filippo grandi mafi yawancin mutanen da sansanin 'yan gudun hijirar da ya karɓi bakuncinsu sun fito ne daga kasashen somaliya da kudancin sudan bangarorin biyu za su yi aiki tare domin shata hanyar rufe sansanin da kuma ayyana makomar waɗanda suka saura a cikinsa an dakatar da wasannin kokowa na matasa a yankin asiya saboda ƙara dawowar cutar corona yaɗuwar cutar corona a ƙasar india da wasu ƙasashen nahiyar asiya ne ya sa aka dakatar da wasannin kokowar na nahiyar asiya hukumar take kula da wasannin kokowa ta duniya ce ta sanar da cewa an dakatar da wasannin na asiya da aka yanke cewa za a yi a birnin new delhi na kasar india sanarwar ta kunshi cewa kwamitin zartarwa na hukumar wasannin kokowa ta duniya ya ɗauki wannan matakin ne da bisa la'akari da yanayin da aka shiga a ƙasar india a wannan lokaci da kuma wasu ƙasashe. kasar indiya dai tana cikin yanayi mai tsanani a fagen cutar corona inda dubban mutane suke mutuwa a kowace rana yayin da wasu dubun dubata suke kamuwa da cutar. madalla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau sai kuma can da rana idan Allah ya da za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كان كول دافيد كولها إمت هتسيدك بها شلوم مش الدير التخن يتعب مي طهران عا أخت عسرية بخامشيم